ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثة عشرين دنو كده عشرين دبيو قوة رجب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya a karatu daga nan mu'assasa tawabi abdullah bi idnillahi ta'ala mun dauka daga suratul a'la zuwa suratul nas munasabar tahowar ramadan za mu dauki fassarar ayoyin azumi ayoyin azumi sun fara daga aya ta ɗari da tamanin da uku wanda yana ita za mu ɗauka sati mai zuwa sai mai fassara sauran ayoyi za ku ɗauki aya ta ɗari da tamanin da uku mana ya yi hallabi na amon milla karanta aya ta ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون fadin Allah mai girma da kuka ya ayyuhal ladina amanu wannan yana ɗaya daga cikin nida'atu rahmani li ahli iman nida'atu rahman li ahli iman الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله تعالى يا تتروا يا أيها الذين آمنوا ya ayyuhan ladina amanu sai sanya shi a cikin littafi nida'atu rahmani ya ahli iman to azumi yana cin gashin kanshi Allah ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaykumus siyam wanda mana ya tattaro mana a cikin suratul baqara kawai muna da guda goma sha ɗaya akwai ya yi wallabina amanu guda goma sha ɗaya to wannan ya yi wallafi na amonu ku ji ba rai kuma siyamu ita ce ta biyar aha to Madauki ya yi wallafi na amonu a direshin yana sai mu bi su sai bayan ɗaya annidawul awwal ya yi wallafi na amonu ta farko aya ta ɗari da hudu ya yi wallafi na amonu la ta ƙuru يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب أليم take ta farko ya yi wallabina amanu ya yi wallabina amanu la ta kulu ra'ina ya kuma su imani ku daina cewa ra'ina mana kalma ce da take da kaidi biyu za a yi cewa ra'ina ka jira mu ko ra'ina mummunan nufi shine rubabbe a cikin mu to su yahudu suna fadin ra'ina da wancan mummunan nufi su kuma sahabbai suna nufin ra'ina ka jira mu tun da kalma ce wanda take jira kai biyu sai Allah ya hada mu'mine fadin ta sai ya allazina amanu la taqulu ra'ina ku daina cewa ra'ina tunda akwai kalmomi wadatattun kalmomi wa qulun gurna in kuna so ka ce ka jira mu ya rasulullah sai unzurna ya rasulullah unzurna mana kalmar da za ta yi ɗaukar mummunan fassara da fassara mai kyau to gabar musu kawai Allah ce wasma'u ku ji kuma abin da ake gaya muku kafiri na azabun alim sannan lallai kafirai kuma suna da azaba mai radadi suna iskilanci da Allah suna iskilanci da manzon Allah su alaihi wasallam wanda ita ce ta farko ya wallazina amanu la ra'ina sai ta gaba ta biyu آية ta ɗari da يا أيها الذين آمنوا استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولكن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ya kuma su imani ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah haƙuri da sallah Allah ya haɗa sai ce inna Allah ma'as sabirin domin lalle Allah yana tare da masu haƙuri mu yi haƙuri akan sallah mu yi haƙuri akan haƙuri shi kanshi annida'u thalith wannan aya ta ɗari da hamsin da nawa muka ce ɗari da hamsin da uku to za a ɗan ƙara wuta kaɗan ɗari da da biyu ya ayyuha allazina amanu kulu min ma wannan aya ta 172 kenan ita ce ta uku ya ayyuhal ladina amanu allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dadadan abinda Allah ya halatta muku ya ba ku kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dadadan abinda Allah ya azurta ku da shi هنا الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إرونا أمرنا ألا ما موزني ما أما يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم أما المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ku ci daga daɗaɗan abin da Allah ya zanta ku da shi idan an ci sai sai godiya wa shukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sannan ku yi godiya ga Allah in dai Allah kuke bautawa mana wannan zai ke nuna mana wajabcin godiya bayan mutum ya ci wannan kake ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah النداء الرابع wannan muka ce aya ta nawa ɗari da saba'in da biyu to za ka ɗan ƙara ayoyi guda biyar zuwa shida ka ƙara ayoyi shida sai zama ɗari da saba'in da takwas ya الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم هنا النداء الرابع نقول كنا يا أيها الذين آمنوا التي كتب عليكم القصاص في القتلى أو وجبتام قصاصي تكن وند أككشي كتب عليكم القصاص fil qatla duk wanda ya kashe wani to akwai kisasi idan kuma ba san wanda ya kisan ba to kisasin zai koma ina sai gobe kiyama farkon abin da ake fara hukunci a cikin haƙoƙin mutane shine fiddima da wanda kaga mutum ya kashe wani to gobe kiyama bai ci banza ba bai zubar da jinin banza ba gobe kiyama za a kama shi da wannan laifi wannan musamman wanda suke kashe-kashe kamar yan fashi yanzu yanzu na ke gaya mana da tsohon dan uwa a Kano yan fashi sun harbe shi a hanyar birnin gwari dan uwa yake ga iyali kuma sun kashe su da dama kuma jiya da daddare ke to Allah ne gima da kuka ya ta muku su kuma Allah ne girma da kuka shirye su Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allah ya wallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri da in ya kashe da ana kashe shi da da da wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa ana kashe shi wal unza bil unza mace ma ta kashe mace ana kashe ta to sunna ta zo ta gaya mana har in namiji ne ma ya kashe mace ko mace ta kashe namiji duka ana iya kashe rai in ya kashe rai sai dai bawa da ɗani shine in ɗa ya kashe bawa to nan babu kitasi? to zalla ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda ya fi ba dan uwan shi wani abu mana kasance an yi kisa sai ka ce an yafi. me yakon amma mutum kisasi a sai ce a ba da biya shi ke nan fattibahun bil ma'ruf sai a bibiyi shi wanda ya kisan ta hanyar kyautatawa shi kuma wanda aka yafe mai wa ada'un ilaihi bi isa kuma ya dinga ba da kudin da aka ce zai bayar da kyautatawa a maimakon a ce an kashe shi a mai rangwame ce to ba da biya zalika tafifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne da rahma daga gurin mahalicinmu faman ihtada ba'da zalika falahu azabun alim duk wanda ya ketare hanya bayan haka ya ce ya yafe kuma sai koma ya je kashe wancan to lallai na da azaba mai radadi wannan annida'ur rabi kenan dangane da kisasi to annida'ul khamis na biyar ita ce aya ta ɗari da tamanin da uku na ajiyu الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نبي يا أيها الذين آمنوا كرا نبي يا كما في إيماني كتب عليكم الصيام في أول من أزمي كما كتب على الذين من قبلكم kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suka gabace mu wanda suka gabace mu ma suna azumi kuma su ma suka fara kafin mu mu zo mu tantaba kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga wanda suka gabace mu la'allakum tattaqun to menene hikiman azumi la'allakum tattaqun yana yiwa ku samu takawa ko kuma dan ku samu takawa masu yin mimmikin kawa bai kamata na daukar sa baka san hoton zai je ina nan mutum mai kika fa haka na daukar shi la'allakum tattaqun dan ku samu taqwa Allah ta'ala wannan shine kira na biyar ke akan azumi to za mu dawo kan wannan aya insha Allah kira na shi da ke nan shi ya zo yayi wallabi na amanu dukulu ya ayyuhan ladina amanu dukulu bisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakuma ta ɗari biyu da takwas nan, ya ayyo hallabi na amanu wannan ita ce kira na nawa na shida aya ta ɗari biyu da takwas ya ayyo hallabi na amanu dukulu fi silmi kafa ya kuma fi imani ku shiga cikin addini gaba ɗaya wala tattabi'u khutuwati shaytan kuma ku daina bin tafarkin shaidan hanyoyi irin na shaidan shi dan a gurin ba masoyi ba ne Allah ce innahu lakum aduwwun domin shi abokin gaba ne kuma mubin abokin gaba wanda ke bayyana ne kira na bakwai ya ayyuhan ladina amanu رزقناكم يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون wannan kira na bakwai aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu ya yi hallabi na amano ya kuma su imani allahumma zayyibna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan mustaqim an fi ƙumin mara ku Allah ce ku ciyar daga abin da ya bamu Allah ce min ƙobili an ya ciye yawon kafin wata rana ta zo ranar ya da yake na bayi babu cinikayya a cikin ranar wala kulla sannan babu wani abokantaka wala shafa'a sannan kuma babu ceto sai cetar da Allah ya bi sai ce wal kafiruna humul zalimun wanda suke kafirai sune ne azzalimai wannan kira na bakwai kenan kwadaitarwa kan ciyarwa ya yi wallazi na amanu an fi kumin mara zaɓanaku min ƙabli an yi atiya yawon labai fihi wala kullatun wala shafa wal kafiru na humu zalimun daga nan sai ya yi النداء الثامن يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل فصفوى لعليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومن كرا لك تقول يا أيها الذين آمنوا يا قوم في إيماني لا تبطلوا صدقاتكم kada ku ɓata sadakokinku bilmanni kada ku ɓata sadakokin da kuka yi a baya ta hanyar gori ko cutarwa mana kenan cutarwa ko gori yana rubuta mutum ladan sadakar shi Allah ce kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar wanda yake ciyar da dukiyar shi da riya shi ma ya riga ya bata sadakar shi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ko baya imani da Allah baya imani da ranar shi to Allah ya kwatance da irin shi ce fa masaluhu kwatankwacin wanda zai yi sadaka ya cutar kwatankwacin wanda zai yi sadaka kuma ya goyi kwatankwacin wanda zai sadaka da riya kamar kan safwanin kamar dutse ne alhajarul amlas dutse yake shafaffe alaihi turabun kuma akwai kasa a kan dutsen fa asabahu wabilun sai ruwa mai yawa ya sauka wabil anan shine ne almaqaru shadid shine ne alwabil alwabil sayyid alwabin as mana ruwa mai yawa da ya sauke Ba a saba ruwa ruwa mai yawa da ya sauka a kan dutsen yaya dutse ne sannan kuma ga ƙasa a kai mana za ka ga ruwan kenan gaba ɗaya ya wanke ne ya wanke wannan ƙasa fa tarakahu dalla sai ya bar shi laisa alaihi shay ba komai to haka nan wanda zai yi riya ba shi da komai a cikin ladan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu mutum baya iya ya kuma a kan wani abin da ya aikata ba abin da zai samu wallahu la yahdi al-qawma al kuma lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai wannan annida'u samin kenan nan cikin suratul baqara aya ta hudu to sai Allah ƙara gaba kaɗan aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai. Ya ayyuhan ladina amanu طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث فمنه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد كرنا ترى آية التبيين 67 يا أيها الذين آمنوا Allah ce ya kuma fi imani Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga tsarkakan abin da Allah ya ba ku kuka samu shine min tayyibati ma kasabtum daga tsarkakan abin da kuka samu mana ke na ana mutum zai fitar da zakka ya zama kullum da asali ya zama mai tsayyib domin inna Allah ta'ala tsayyibun la yaqbalu illa tsayyiban wujubu ikhraji sadaqa min tsayyibil mal don Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala min tayyibati ma kasabtum daga tsarkakan abin da kuka samu to sannan abu na biyu wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abin da Allah ya fito muku da shi na ƙasa na ma'adanai ko kuma abin da ka shuka ka samu to duka ku fitar da zakka daga gare shi Allah ke wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun kuma kada ku yi nufin ku ba da wanda yake abin da yake mummuna ga mai kyau ga mummuna ya fito zakkan a fitar da shi a cikin mummuna Allah ce wala tayammamu al-khabitha tayammum anan ne alqazf wala tayammumul min hutun tunfiqun kada ku ce za ku fitar da zakka cikin mummuna kamar yadda muke ka duba wajen zakatul fitri yau mana ɗaukar mummunan ne za mu bayar wai mai wai zakka za ka wata wata irin masara da zai wahala kai ka sai irin masara ka kawo gida amma kuma yana da sauki a auna don mai sadaqatul fitri za duk kin kun kici ne ko wane ne duk sun gama da masarar kuma duk da ji shine za wai za a auno a baya da me sadaqatul fitri Allah ya hana ido wala wala yamma mul khabitha minhu tunfiqun kuma ka'idar zakatul fitri ana fitar da ita ne daga zalibu qutil balad me aka fici to kai zai ka duba me ka fici tuwo ka fici a'a me ka fici shinkafa tun da shinkafa ne me yasa ba za ka yi kokarin fitar da shinkafa ba ka iya gwada koda da kai ehe da matar da 'ya'yanka yana yi wa ɗan ɗaya ne ko biyu ko uku to kai wannan mutum biyar ke ka iya gwada fitar da shinkafa mana in dai kana so Allah ya kafa. kamar ka ga mutum na cin shinkafa sannan kuma sai ce zai fitar da ne zai fitar da masara to masaran kuma ana ci ne jifa jifa Allah ce dai wala ta yamma mun khabitha min tunfiqu to wannan a maimakon mutum ya fitar da mummunan kaga yanzu akwai gyaradiya gyaradiya wanda yake an turba an nika to kaga wannan ya bi wancan kwama sharan kuma kana so Allah ya karba kuma ba ka so shikenan ka fitar da wancan ka gani ko Allah zai karba la ta zai zama biyu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ma da mutum bai yi mamaki wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun Allah ce walastum bi akhirihi inda kai za yi sallama da kai ce ga an kawo wata masara ne ko na cewa ne sai ce to ai wannan ba kana ta bace amma kuma kai za ka iya aunawa ka ba wani fi sabilillah sai ku ba za ku iya karba ba illa an tumidu fihi sai dai kun sai ka to bari mu karba dai ko za mu ba wani mu ma to kaga abin ba za ka bayar da shi abin da ba za ka karba ba to kai ma kada ka ba da shi a matsayin sadaka Allah ce wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid ku sani lalle Allah mawadaci ne kuma hamidun abun godiya wannan annida'u tafi annida'u al'ashir ya ayyuhal ladina بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان اتقوا الله كقولنا زي سلم يتنجح نأذني لا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تيجي لعلكم تتقون أما على زيتي يا أيوة الذين آمنوا اتقوا الله إذن شئنا لدى دعما نأمر تمش يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كما في إيمان بلسور الله إذا كفانا سورة الله وذروا ما بقي من الريبا kuma ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'mini in kunu mu'minai mu'amalat ribawiyya da yawa suke yi ko ba tare da mun gane cewa mu'amala ce ribawiyya ba ka ba mutum canjin kuɗi yana zama daidai da daidai mhm. daidai da daidai وبعد تقول الصامي يجي أن صلى الله عليه وسلم يجي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم iza kana yadan biyad ita zinare da zinare azurfa da azurfa ko hatsi da hatsi sha'ir da sha'ir ko dabino da dabino ko kuma gishiri da gishiri gishiri ɗan leda da kuma wanda za a auna to duka annabi sallallahu alaihi ce daidai da daidai sawa'an bi sawa shine daidai da daidai kuma yadan biyadin hannu da hannu Bai idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf ya bambanta za ce naira da nawa da dala ko naira da riyal ko da euro to shi nan, duk yadda za a siyar a in sabon mu'amalan da ya shigo mana musamman ta POS kai yanzu za ka yi transfer kuɗinka ne za ka yi transfer za ka mai transfer a in ka mai transfer naira ɗari misali to shi sai ba baka nawa za ka mai transfer naira ɗari ɗari sai ba baka nawa to an samu yaya kenan eh, an samu matsala ce kuma an cire Sai za a cire maka naira ashirin transaction da kai na banki sannan shi kuma yanzu zai sake cire maka a kowane naira dubu zai cire maka naira nawa zai cire maka naira ɗari a naira dubu daga naira dubu da har zuwa dubu goma yau za a cire maka naira ɗari to kaga kai maka mai transfer naira dubu goma yau za a cire maka a banki za a cire maka naira ashirin na transfer da aka yi sannan kuma shafi ɗin zai cire maka

a'a shi mai POS kenan zai ɗau zai cire maka naira ɗari sannan kuma a banki za su cire maka to zai yanzu kai ka bada naira dubu goma ne yanzu kuɗin ka ya dawo naira dubu tara da wayan abubuwa to zai daga nan zai duba maka ba daidai da dai banki matsala akwai matsala babba a gurin kar mu ce aya ta komai da sauki yanzu da sauki ai ga yanzu an hana mutane an mutu cikas menene menene hanyar riba ne shi ba ture kuma ba ruwan shi kawai duk abin da zai sauƙaƙe mara riba to lalle zai bi wannan hanya amma Allah ya ce anan ya na ladina amanu taqullaha ya kuma su imani ku tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minin in ku mine ne to wannan tura ɗaya ke abin da ya shafi transfer eh, ka ba shi kuɗi cikakke amma bai zama mai yadan bi yadin bi kuma bai zama misalan bi misalin ba sawa'an bi sawa annabi sallallahu alaihi ce sawa'an bi sawa zai zama daidai da daidai to anan kuma yaya daidai da daidai yake ba a same shi ba lalle matsalan yana buƙatar bincike nan malamai su zauna kamar ulama wa kafin ke wannan shine aikin su irin wa'annan matsalolin sababbi je su binciko ba wai sai lokacin siyasa ne kawai a ce a zaɓuwa ne ko a zakar a zaɓuwa ne ko a ce a yi sak ko ce a ba za a yi sak ba ba wannan shine kawai aikin malamai ba ko malamai aikin shine irin wa'annan matsaloli da gangame al'umma a yi bincike a fitar musu da solution in riba ne riba ne kawai ba wani zai kaka dawo in kuma ba riba bane to shi kenan mutane su ci gaba da in kuma riba ne muka ci gaba da shi to shi kenan a cikin ayoyin Allah mai gima na fata ya gaya mana yamhaqullahu riba wa yuhdi sadaqa wannan kira na na goma kenan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma bi na riba in kuntum mu'minin to sai na goma sha ɗaya kuma ita ce wanda ta kowace aya tsawo a ƙur'ani matsalan bashi kira na goma sha ɗaya ya yi wallabi na amanu ya ayyuhan lamina amanu idza tadantum bidaynin ila ajalin musamman فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليغلي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليغلي فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأتي حتى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا kira na goma sha ɗaya kenan dangane da abin da ya shafi bashi ta daga maganar riba sai maganar mai bashi wani ita ce ayin da ta fi kowace tsawo a ƙwa'ani aya ɗaya ce tak amma za ka ga cikakken shafi ya yi wallabi na amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktuhu shi ma na daga cikin da muke wasa da shi sosai kuma Allah ya kira masu imani ya ku masu imani in za ku yi bashi ila ajalin musamman zuwa lokaci sananne da farko ya zama zuwa yaushe ce zuwa lokaci kaza idan ba a karɓan bashi buɗaɗɗe ke zuwa lokacin da na samu yana zama zuwa lokaci sananne kuma sai Allah ce na biyu fakturu sai a rubuta ya za a rubuta din haka ce Allah ce wal yaktu bainakum dan ya zama akwai adalci ma wal yaktu bainakum katibun bil adl sai a samu wani wanda zai rubuta ya rubuta kuma da adalci wala ya'ba katibun an yaktuba ma kama allamahu Allah shi wanda aka ce ma zo ka rubuta mana bashi da wani ya karba kai yake in an ce zo rubuta ce to ni ina da aikin yi a zo rubuta Allah ce fal yaktub ya rubuta wal yumlil alladhi alayhi alhaq shi wanda bashin yake kai shi shine zai ce ni ne rubuta ni ne. Hmm? wanda ya karɓi bashi shi zai faɗa da baki shi ni ne na karɓi kuɗi a gurin alhaji ne naira miliyan goma hmm? haka ake kusa bashi ba wai shi da hannun shi zai ɗauka ni wane na a zai dinka gaya ma wani ne ya rubuta sannan kuma ga shaidu biyu da tiyar biyan da mutum zai zai gina yin bashin bai isa ba sai ga shi nan kai ka faɗa ta bakin ka rana wani ne rubuta ga shaidu biyu ka ka min kuɗi amma kaga muna yi da ka inda Allah ba ni rancen miliyan ɗaya wuri eh kafin shiga kasuwa da dawo E, kuma ya ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi to zai kuma ya zo ya abu ya faru ya ni ban san gaba ba ya na kuɗi na har yanzu dai ban ji a banji kudin ba kuma ce ki wa ka ba kuɗi ni kaga na yi kama da wanda zan tafi miliyan kudi a wurin ka to kaga sai abin ya zai zama wani abu daban amma da an rubuta fa shi da baki shi ya faɗa ga shaidu guda biyu zai yi wahala kuma shaidun adilai Allah yake cewa yadda yattaqillaha rabbahu wa la minhu shay'a idan tsoron Allah ma halicce shi kada ya rage komai in kada ya karɓi 1.5 in kada da yake miliyan ɗaya to har sai zuwa ƙarshen ayoyi wanda ita ce kira na goma sha ɗaya ke to kenan suratul baqara tana ɗauke da yayi wallabi na amanu guda na guda sha ɗaya to yayi wallabi na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun shine kira na nawa kenan kira na biyar ke ina muka bai sha Allah sai mu sake mamme ta yar nabi na abalo tunda zaman dauki yan uwan ta ne cikin suratul baqara za mu zama ɗauki aya ta 183 ya yawan ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'budat fasara ayat ne kafin a cikin sha'aba, da za mu tsaya da karatu idan mun ɗauki wasu abubuwa na ramadan bi idnillahi ta'ala فالله بكما نبوك لا تندم في الآخرة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته